yayin da amurkawa ke ci gaba da jefa ƙuri'a a ranar yau domin zaben shugaban ƙasa a nan jamhuriyar nijar masu nazarin harkokin siyasa kira suka yi ga 'yan afirka da su kalli yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka a cikin tsabta a amurka saɓanin afirka inda zaɓuɓɓukan ke ƙarewa da rashin amincewa da sakamakon zaɓe da zanga-zanga da ɗauki ba daɗi da magudi tare da murɗe zaɓen al'umma abinda ke sawar hasarar rayuka kamar yadda malam musbahu kadiri ya mini karin bayani kasashen turai sun himu tsarin siyasa ta yadda mulki ko ta yadda tsarin zaɓe ɗari bisa ɗari bisa ga nan gare mu tunda munan nan ne ma in kamar tura suna jan ana hudun afirka ana wani zaɓe ana kaza ana kaza sai abun ya basu su mamaki su siyasa ga su suka kamu na ita sun himu sanin duk yadda suke ta yadda eh, zaɓuɓɓukan su babu wani magudi tunda a tarihin amerika su da kan sun haɗi sun ce ba a taɓa samun wani hesitoci ya yi eh, an yi mishi magudin zabe ba saboda su sun tsarkake abin su tuntuni mu mu da sun kato muna da ita ba hakan nan mu muke gudanar da namu zabe ba ko mu harkan siyasa su ko deja su komi su tsararre na yanzu ka diba gani ba zabe na ji hakura an kai ba kwanan baya kamar abu ne an kai na ganin yawan akasarin mutane mai horin jini sondage na misali akai na ga horin jinin mutum kakana shi aka ce Hillary Clinton ita akan gaba to ina ma ga an ta je hakura kenan mu kaga mu na mu sondage ba da yake da irin nasu ba tunda mu yanzu nan ba a cewa wani akan gaba kuma sai sai a to wajen jihar kura sai a ga wannan nan harewa kuma shi a'a ba hakan na su ko masu goyon bayan yan takarar ci gaba da bayyana manufofin yan takarar guda biyu na Amurka da ke ɗaukar hankalin al'ummomin duniya a halin yanzu suke ci gaba da yi tare da nuna alfanun zaben Hillary Clinton ko Donald Trump ko kuma akasin haka kamar yadda Malam Kura Bilyaminu yake nuna dalilansu na kyautata zato game da zaben Hillary Clinton. Eh, ni abin da na gani gani bisa kan 'yan takara ta democrat hillary clinton tana da manuwa mai dama-dama bisa ga wancan din saboda manuwarta akwai haɗa kan amurkawa akwai haɗa kan sauran ƙasashe wanda ke hulɗa da amerika bisa kan wancan sai dai daɗa abin da na gani bisa kan kamar in ta ci zaɓe bisa kan ƙasashe waɗanda ke makwabtaka da amurka da sauran ƙasashen duniya akwai manuwa mai kyau gare ta akwai manuwa mai kyau gare ta yadda ka san obama ya tafi da sauran ƙasashe dai duka cikin haɗin kai to ita ma akwai wannan manuwa gare ta bisa kan wancan abokin hamayyar nata duk da yake nuna goyon bayan donald trump waɗansu ke ci gaba da yi amma suna nuna fa shakku akan waɗansu matakai da ya ce zai ɗauka da zaran aka zaɓi karbe shi shugaban kasar amurka kamar yadda malam aliyu ya bayyana ya kawo cece kuce sosai cikin siyasa amurka ya yi barazana da yawa kamar yadda muka sani ba abu ne wanda sai mun maimaita abubuwa da dama irin hana ma musulmai shiga amurka irin dike boda ta mexico irin sabunta yarjejeniyoyi na diplomasiya tsakanin kasa amurka da sauran ƙasashe har ma wannan yarjejeniya ta kwanan nan ta cop 21 da cop 22 ta bisa kan kilima ita ma ya nuna cewa eh, shi bai yarda da wannan yarjejeniya ba wadda za a rage fitar da gurbataccen yanayi amerika za ta rage fidda wani iska ainihin na cikin ma'aikatan nan ta to ya nuna shi gaskiya wannan ma kwantara kusan wannan yarjejeniya kusan bata ma yi mishi ba haruna bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar